Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau takwas ga watan Satumbar shekarar 2019. Hukumomin kula da sufuri a Hong Kong sun takaita aikin ɗiban fasinja a jiya Asabar a wani mataki na dakile zanga-zanga da ake a kowane ƙarshen mako a yankin. Jiragen ƙasa masu ɗan karen gudu sun yi aiki kai tsaye ne daga tsakiyar birnin zuwa filin tashin jirage da ke yankin ba tare da sun tsaya a dukkanin tashoshin da ke tsakani ba. bayanai sun yi nuni da cewa waɗanda ke da tikitin shiga jirgin sama ne kaɗai aka bari suka shiga tashar watanni uku kenan yankin na hong kong ya kwashe yana fama da zanga-zangar adawa da gwamnati inda a watan agustan da ya gabata masu boron suka sa ala tilas aka rufe filin tashin jiragen yankin lamarin da ya sa aka takaita aikin ɗiban fasinja a jiya gudun kada su sake mame filin tashin jiragen wani masanin yankin na hong kong da ya sha rubuce-rubuce akan yankin mai suna anthony da piran ya bayyana dalilan da yake ganin suka sa aka kasa shawo kan zanga-zangar ta hong kong the broader anxiety over Beijing's interference in the governance of Hong Kong that is driving this protest movement. And then the second thing is ya tsoma baki da hukumomin Beijing ke yi wajen harkokin shugabancin yankin da kuma matakin da gwamnati ta dauka na barin 'yan sanda suna kallon zanga-zangar a matsayin batu na kare doka. maimakon su kalle shi a matsayin rikici na siyasa na daga cikin batutuwan da suka sa rikicin ya kici ya zanga-zangar ta hong kong ta samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka da za ta sa a rika mika duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga hukumomin china domin a yi mai shari'a ko da yake a makon da ya gabata shugabar yankin carrie lam ta ce an janye batun shugaban amurka donald trump ya ce an fasa wani zaman tattaunawa da aka shirya za a yi a yau lahadi tsakanin shugaban afghanistan ashraf gani da gaggan shugabannin kungiyar taliban a wurin shakatawarsa da ake kira camp david da ke jihar maryland wacce ba ta da nisa daga nan washington cikin wasu sakonnin twitter da ya wallafa da yammacin jiya asabar shugaba trump ya ce an fasa zaman ne bayan wani farin bam da aka kai a cikin wata mota a kabul wanda ya halaka mutum goma sha biyu ciki har da wani sojan amurka trump ya ce idan dai har kungiyar ta taliban ba za ta tsagaita wuta ba a wannan muhimmin lokaci da ake zaman sulhu har su kashe mutum sha biyu da basu ji ba basu gani ba hakan malun ya ce cewa ba su da karfin ikon da za a cimma wata matsaya da su an dai kwashe watanni ana ta lalaban bakin zaren yadda za a kawo karshen yakin na afghanistan tsakanin jami'an diflomasiyan amurka da na taliban waɗanda suka ki amincewa da wani shirin tsagaita wuta kwararru a fannin yanayi sun ce karfin makwacin guguwan nan da aka wa lakabi da dorian ya kai mataki na biyu na ɗan wani lokaci sannan ya ragu a daidai lokacin da guguwar ta sauka a yankin da ake kira nova scotia da ke yankin ƙasar canada a jiya asabar yayin da guguwar ta yi tafiyar kilomita 160 cikin sa'a guda hukumar samar da wutar lantarki a yankin ta wato ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa kwastomominta 300 da ke yankin da ake kira halifax sun zauna cikin duhu ya zuwa yammacin jiya asabar ranar juma'a guguwar ta dorian ta isa jihar north carolina da ke nan amurka bayan da karfin ta ya ragu inda ta haddasa ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin north da south carolina a wani babban jami'in kasar india mai ba da shawara a fannin tsaro ya zargi wani gungun tsageru da kokarin kutsa kai cikin yankin kashmir yana mai cewa pakistan na yunkurin tada zaune tsaye mai baiwa firayim ministan india narendra modi shawara kan harkokin tsaron kasa ajit doval ya faɗa manema labarai cewa wasu 'yan ta'adda 230 suna shirin kutsa kai zuwa sassan yankin na kashmir Daval ya kara da cewa ana kuma fasa korin makamai zuwa cikin yankin sannan an umarci jama'ar da ke kashmir da su da rikici dakarun india sun ce sun samu waɗannan bayanai ne daga kutsen da suka yi a sakonnin rediyo da kuma bayanan sirrin da suka tattara a yau lahadi ake zaben kananan hukumomi a biranen moscow da st petersburg yayin da aka haramta wasu 'yan siyasar bangaren 'yan adawa tsayawa takara aka kuma tsare wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati a gidajen yari abin da ake ganin zai sa shakku kan sai hancin zaben wanda masu fashin baki suka ce duk da daukan waɗannan matakai akwai yiwuwar 'yan takarar da hukumomin kremlin ke mara baya su saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ƙungiyoyin nakasassu a jamhuriyar Nijar sun fara yunkurin shirya zagaye domin faɗakar da magoya bayansu akan illolin da ke tattare da sana'ar bara. musamman a birnin Yamai inda hukumomi suka kaddamar da farautar mabarata watanni uku bayan kafa dokar da ta haramta sana'ar bara a manyan titunan birnin. Ga dai abin da sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi ke cewa. hannu da hannu ne za mu aiki za mu aiki suwa da affaires social action social na na vildin yami humanity wanda suwa nan aikin su kenan akwai kuma director story na population ita ma aikin ta kenan to da mu an ka haɗa kai ƙari da ƙari kaga insha Allah za a samu nasara wani irin aiki ne za ku yi mu wannan aikin da muke na waye kaina mu na son mu yi sensibilisation ne mun yi TDR mun yi term de reference mun je mun yi deposit wajen su sun ce muna za a yi za su ba mu za su taimaka muna amma ya zamanto za mu aiki mu tare da su muka ce alhamdulillah mu da ma mu aiki da bil nyami to har yanzu ba su ba to shine kuma za mu ƙara zuwa mu mu nuna musu su da kansu sun ce mu waye musu kai mu waye mutanen mu kai kenan ka gani ai sun san da waye kai akwai unhwani gare ta sun san da duk anyar da za a yi dole sai an bi ta hanyar waye kai ko kuma waye kai ba ta yi haka nan da da ba da eh muayen wanda za mu zamanto mu mu tara su ba mu samu mu ƙara waye musu kai ba dole sai da muayen a halin yanzu na ƙasa su nawa ne ke hannun jami'an tsaro bayan kaddamar da farautar masu sana'ar bara to wallahi babu na kashe na sai ko guda ga hannun tsaro ko guda babu saboda mu kankan mu na muka tafi federation da kanta muka tafi can babu ko guda wanda za banga amma mu mun ji hankalin mutane kuma za mu ci gaba da jan hankalin mutane shi iko iko na kuma idan iko ya zo ga wuri dole na a girmama iko iko girmama iko kamar ibada ce Allah ma ya ce ka girmama wanda ka zaba ka sa gaba gare ka dole ne to kuma wanda ya sa ya sa ya ka zaban nan ka an ka zaban nan ka sa gaba don ya ba da umarni to ya kamata ka bi shi mu ya kira ga mutanen mu mu ya kira da duka person and cafe na region yamai abun da duk ya zamanto zai zamanto ku ta ga pay optic na ko ku ku ta ga babban ramfon na to ya kamata ku nisanci wannan wurin saboda magabata sun kawo wannan kuka mu kuma ya kamata mu haki na gare mu nauyi na da kun ka azamu mu samu mu waye muka kai mu ma mu zamanto ku nisanci duk abun da zai zamanto ai maka wulakanci mutuncin ka kare mutuncin ka za ka yi idan ka kare mutuncin ka ka gani alhamdulillah ko ina sai ka kai harkar ka kai bukatar kai da ka gida ma da an shigo cikin Nijar imaji an talauci za a gani irin kokarin da magabata gayi duk irin mu abin da muka nan muwaye muwaye mutane kai da inda aka ganin wannan barzat aya ganin eh, yara kanani da aya ganin kowane bisa pay of take aya ganin dole a a walakantar da kasanmu dole a ci zahirin kasanmu kenan mu kira ga mutanenmu su yi nisa abin daga pay of take su yi nisa ga manyan hanyoyi su kare mutuncinsu ba mu da muka rayuwa in ba Nijar ba kenan dole mu kawo duk abun da zai kawo gudunmuwa wanda zai sa kasar mu ta ci gaba wanda zai sa eh, eh, jihar mu ta ci gaba ba mu gina mana kasar mu a falas mu ba mu gina kasar mu eh, cewa wani ya tuwo ya abu duk abun da wani zai maka kara gurin na zai baka dole sai ka tashi ka gode kai kanka kaya son kasarka ka gode kai kanka kaya son patikace patriotism ne cikin rayuwarka kan nan abin zai ci gaba saboda su idan sun dauka to ya kamata su ba waɗanda a ƙarƙashin garin su umurnin a aikata waɗannan abubuwa saboda ka gani yau federation in wuta ya nata kokari kwarai in muka tsaya muka diba ka gani duk shekara an yi inisiye mu je har cikin dazuka shi yasa babban eh, shugaban mu federation umar ya kawo mana wannan dama cewa mu shiga cikin daji shi yasa kowane region da aka yin fed tournant eh, fed de la republique da aka yi to mu ya dauka eh, departement daya ko biyu ko uku mu yi yawo cikin wannan departement mu samu mu sha hankalin person handicapé na wannan departement mu sha hankalinta mu waye mata kai su ci gaba da cikin aiki to sai dai wani abin da ke rage hanzarin tafiyar da wannan aiki kamar yadda ya kamata shine rashin samun kudaden gudanarwa a wani lokacin da har yanzu kungiyoyi ke jiran fitowar kudaden tallafin shekara-shekara. Ba mu hata bara, kun ba mu sambara, kun ba ta ranar unwani. Yau idan ka shigo cikin yamma kai da kan kasan eh, na kasasu da yawa sun ba da dama ga ci gaba da aikin hannu. Sun ba dama da ci gaba da aiki shi ke kare mutuncin mutane. Duk abun da ka kai duniya idan baka da aiki ka gani mutuncinka ya ragu. Don kunan alhamdulillah mutanenmu da yawa sun ba da damu cewa sun ba damu cewa mu shiga yin aiki shine alheri gare mu me mun kwatanta ma hukumomi sun sani kuma su da kansu sun sani kuma sun gani ga idanunsu duk wanda ga yawo cikin garin yamai ya gani cewa akwai ci gaba kwarai eh, mutanenmu sun ba da haɗin kai mun kwatanta musu mun rubuta musu mun ci musu eh, akwai wannan fom na suciya na person handicapping mun ce a yadda magabatan mu kuka kullum su kwatantawa a hiddo wannan fon a bari ya aiki daidai yadda ake so a hiddo shi a taimaka mu bayan Allah wa'annan bayan Allah da ke so yau in ka gani 80% na person handicapé in ka tsaya ka liwa kashi 80 da goma cikin 100 in ka diba duk yawancin su aiki hannu na suka yi Eh, ma'aikatan ma waɗanda ba su wuce dipulsan akwai wuya masu kai dipulsan to ka gani kenan ya kamata wannan phone in tun da mu yaƙi ne muka nan mai a gadan-gadan yi muka dibi federation ta yanan ta ya kokari gadan a yi yaƙi saboda a ci gaba a sa a ba aikin hannu ƙarfi a ci gaba da yin aiki a yi a wando nan barace-barace to shine yasa kun ci abarbara mun raida abarbara mun ce mu shiga tare da su akwai direction regional ta population akwai direction regional ta affaires social humanité duka aikin da muka yi ba mu yi ba mu shaida musu ba ba mu yi ba da su ba mun ce mun raida mu yi aiki tare da su suka ce mana na'am za su yi waɗannan abubuwa insha Allah za su zakwa su haɗa hannu su ba da finan sama in wannan abun sai da an ka ƙare wannan somi in ba a ba da wannan wannan tallafin ba balle mu samu mu shiga cikin eh, aran sama nan biyan nan mai mu samu mu wayan mutane kai mu ƙara ba su goyon bayan cewa su yi abin donan wannan bara bayan wannan mun rubuta musu eh, matsaloli da yawa na daidai mun rutsa musu matsaloli na cewa kun gani ma'aikatan na hannu dole sai an ba su tallafi sai an kama musu mu samu su ci gaba da yan aiki mun ce musu kuma wannan fon'in da su ce ina da aka ɗabi na person cafe na ba da tallafi ga nakasassu don ya samu su yi aikin su yadda ake so mun ce wannan tallafi in a buɗa shi ya zamantu kowane cafe ma'aikacin hannu ko kuma wani ma'aikaci ne inda ka da aikinka kai yi dose ka kawo to a baka a taimaka maka shi za ka gani yau cikin yamai ba ma yamai ba kai gudan nijar za ka gani cikin wannan fo'in za ka sanin a samu da wuya ne a samu mutum biyar waɗanda aka ba ga shekara mm. kaga wannan kuma abun har ya zamanto ga shekara zai zamanto cikin miliyan hamsin zai zamanto ma a wuya a samu a miliyan ashirin ko goma da an ka kashe dole kuma wannan sauran sun kai ga banza mm. to ka gani da hakan ga kaka za a yi ayyaki bara barace baraci in kace mutum ka bar abu to ya kamata ka taimaka mishi ta fanni inda za ka yi za mu ci gaba da waɗannan eh, tattaunawa don yanzu haka ma insha Allah mu da eh, program inda za mu na muran kwantare na shekarun jama'a da aka yi eh, wannan dokar ta hito president in conseil special de la ville de Niamey ya hiddo cewa vraiment zai ci gaba da kamun yan barace baracen nan masu barace baracen nan to masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so. A madadin bakon shirin na kasa Habibu Abdullahi da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata, rundunar 'yan sandan jihar Legas ta gurfanar da wata mace da ake zargi da cin zarafin wani karamin yaro dan agula. wanda aka yaya ta a shafinan sada zumunta inda aka ganta tana dukan yaron tana jansu da karfi daga nan ta kulle shi a ɗakin kare abin da yake ƙara haska fitila kan cin zarafin ƙananan yara da ake ci gaba da yi a wannan ƙarni musamman waɗanda ake ɗauka riko a cikin hirarsu da wakilin mu baban gida jibril kan wannan lamari dsp bala elkana kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas ya yi ƙarin haske akan wannan lamari ran uku ga watan agusta na wanga shekara muka samu labarin daga ma'aikatanmu da ke sa ido ga yanar gizo sun ja hankalinmu ga wata bidiyo da aka aika cikin wannan yanar gizon wanda ya nuna wata mace tana bugun wani yaro karami bacin ta ba shi kashi ta tura cikin dakin da ake ajiye karnaka ta cikin wannan dakin ta wuce to muna ganin muka kira sashenmu da ke binciken harkar da ya shafi yara da mata wanda ake ce ake kira janda janda unit mai girma kwamishina zubairu ma'azu ya ba da umarni su gano wannan macen su kama ta sannan kuma su ah, sashi to binciken da ya fara da yake wannan bidiyon hoto ne dai kawai bai nuna ina abun ya faru ba da farko ba muna ma zaton ba ma lagos ba ne abin ya faru da wai suna cewa a yi jihar enugu ne wasu suna ce a'a lagos ne muka dai fara bincike a hankali muke amfani da wannan bidiyon da ma'aikatanmu da aka tura can su ma suna hira da mutane suna jin ra'ayin mutane a kan ko ana iya gano wannan ah, ginin dai allah ya sa mun gano wannan ginin a wata a ce ta surulere a nan jihar Legas. ran sha hudu ga wanga watan na augustan muka samu sa kamo wannan matan mace ce mai shekaru ashirin da hudu ba ta da aure yaron kuma da ta ba ta yi ma wannan a yaro ne mai shekara goma yan uwa ne su dan shi yaron ba maraya ne a mahaifiyarta ta ɗauko shi sanda wa mahaifin shi ya rasu ta kawo shi gidansu ta ta raine shi to ganata dai bayanin ta nuna cewa yaron ya da firij ya ɗauko wata giya cikin wannan firij ya sha sai ya fara wasu dai halayen da bai dace ba tunda yana cikin ya fita cikin hankalin shi ya ɗau dutse ya fasa wannan miro na motar ta da haka ranta ya ɓaci ta ɗauko wannan yaron ta bashi a rufe cikin wannan dakin na karnuka ta bashi wajen ta bayanin wai ta aje shi ne kusan awa biyu ba ta bashi a kwana nan ba daga baya ko me ke haifar da irin wannan cin zarafin kananan yaran da ake yi hajiya ummi muhammad wata uwa ce ma shugabar wata kungiyar kare haƙƙin yara mai suna ummi foundation da ke anguwar agege a jihar ta lagos kuma ta karin haske ina jin shekaran baya lasiya kenan na yi wani kes mai kaman haka da wata ta ɗauko yaro daga bauchi ta kawo shi nan ta ba da shi gidan aiki yana yi wa wata talla to yaron sai ya samu wata matsala da daddare an kawo ta suna kwance waje to irin ihun nan da ake op nepa sai ya firgita sai ya shiga wani gida to gidan sai suka kama shi da ciwon barawo ne suka da yaron har yaron ma ya kaman ya suma haka ranan so aka kai shi asibiti to muka samu labari sai muka je muka samu ita wacce ta kawo shi din na yi magana da ita na ce mata mayar da yaron na inda ta ɗauko shi in ya samu sauki ta ce ai ubansa ne ibata babu wanda ya isa kuma ya sa ta mai da yaron to muka ɗauki wannan kes din at long last ta zo ta mai da yaron eh akwai irin wannan abubuwan suna faruwa haka da yawa to idan hakan ya faru kuna kai rahoto ga 'yan sanda ne ko hukumomi eh to ni dai gaskiya irin haka in ya faru gaskiya direct human right ne don muna dilin da su hmm. direct human right ne ke kai garan kuma suna daukan mataki akan abin da gaggawa gaskiya ya kuka ga wannan abu da ya faru kwanan nan a nan Lagos eh to mu ma mun ji labari amma abun ba shi da daɗi gaskiya ni dai kiran da zan yi wa iyaye duk lalacewan ɗanka dai ka bar shi a hannunka hmm. saboda wace bata haifi ɗanka ba za ta san sa har ta kyautata rayuwarsa ba wannan ya biyo bayan sa sakaci ne na iyaye mata gaskiyan magana yawa iyaye za su haifi 'ya'yansu sai su rika ganin kamar 'ya'yan sun zama musu damuwa a rayuwa kai da ka haifi ɗanka baka iya rike shi ba wanda bai haife shi ba ne zai iya riƙe shi ka ga akwai matsala su ma dai iyaye maza ba a bar su a baya ba wajen yin Allah wadare da wannan halayya tare kuma da kira ga hukumomi da su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen cin zarafin yara da ake yi malam shu'aibu adam sakatare janaral ne na wata ƙungiya da ke tallafawa marayu biyu a birnin lagos eh to alal hakika wata abu ne wanda ko addini ai ya hana wannan al'amari alal hakika abin da zan yi kira dai a irin haka shi dai mu kirawo shugabanni kamar sarakuna kuma su ne gaba sa'annan mu kirawo kuma masu kuɗi to kira da nake yi ga masu kuɗi da kuma masu hukunci kamar shugabanni da su yi kokari su jawo hankalin masu kuɗin mu shi ma a bangaren sa comrade musa jika memba a kungiyar amnesty international ya bayyana irin wannan matsaloli da cewa ba abin wasa da shi ba ne kuma dole ne gwamnati su yi tsaye wajen kawo karshen sa kamar yadda sauran kungiyoyi irin nasu ke yi mu muke kallon wannan yanayi na yadda ake cin mutuncin yara ake kuma zalunta su ake kuma kona su ake musu abin da aka ga dama wanda ya shafi take haƙoƙinsu wanda yake Allah ya riga ya ba su kuma ƙasa ta ba su kuma doka ta ƙasa ita kanta ta ba su wannan yanci to amma babban abun bakin ciki a yau shine sai ka ga mutumin da kake kallon ya isa ya jika da kai a'a shine kuma zai koma wanda yake zalunta ka yake cin mutuncinka yake kuma wulakanta ka so saboda haka a nan wannan abu da da ya faru musamman a nan jihar Legas na wannan mata wacce ta rika cin zarafin yaro da duka da wulakanci don babu babban wulakanci a haɗa ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi daki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yaran rafin yaro da duka da wulakanci don babu babban wulakanci a haɗa ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi ɗaki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yaran wanda yake mu muna kallo dama kullum ya kamata iyaye su rika juriya da kuma daurewa kan abubuwan da suka same su na abin da ya shafi talauci da fatara dinna amma in iyaye za su jajirce su rike 'ya'yayensu suna tattare da su ina tabbatar maka yawancin zarafin yara da yawancin cin mutuncinsu za a samu saukin wannan amma duk inda aka kai aka kawo wannan mata ya kamata hukunci ya haukanta a kuma hukunta ta wanda yake a yanzu wannan mata tana kurkukun kirikiri domin abin da ta yi na zalunta rahoton wannan yaro da ta yi na dukan shi da kuma jefa shi ɗakin karnuka kaga wannan ba ƙaramin take hakkin bil'adama ba ne kuma ba ƙaramin cin mutuncin bil'adama ba ne saboda haka mu ba za mu bari ba kuma ba za mu kuma barta ba amma muhimmin abu wanda muke so mai kira ya kamata mutane su fahimci muhimmancin ƙananan yara ɗinnan eh, da ake yawan cin zarafin su mutum sai ya haifi ɗan shi sai kuma ya ɗauke shi kuma ya ba da shi shine kuma zai rika neman mashi abin da zai shi yana gudanar da rayuwar shi wannan ba karamin kuskure ba ne wannan al'amari ba daidai ba ne saboda haka muna kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan wannan abu wanda wannan mata ta yi a nan jihar Legas. To za mu ci gaba da zuba ido da kuma kasa kunne domin jin inda aka kwana kan wannan batu. A mako mai zuwa za mu nufi jihar Katsina inda mahara suke cin karensu ba babbaka lamarin da ke tauye haki da kuma dagula rayuwar iyalai da dama. Kafin nan a madadin wakilinmu baban gida Jibrin da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza yi muke. Ashe mu maza ba abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaro zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kashi makaranta ba